in liman ya samu da ruwa rashin lafiya ko tafiya ko wani abin da zai hana zuwa yawan mutane sallah ya wakilta wanda zai mutane sallah وأن من صلى خلف إمام جالس لأجله عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه yake kuma bayani na cewa duk wanda zai salla bayan limamin da yake da uzuri ba zai iya tsayawa ba sai ya salla a zaune kai ma mu in kana da lafiya za ka iya tsayawa aka ce wajibi ne ka tsaya kada ka ce don ya liman na zaune an ce kada ka saba masa ka tsaya ونفس القعود خلف القائد في حق من قدر على القيام دقونا سوى كما عيشا بحكم سنة مختصرا تاجية سوى اللي من باشر لا تأتي صلى ظلما موت زونا أجل في فرقه كنا فرقه الأمر كنا دقبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شرد وأنه حكم شيء يلزموا إن دي كي كان لا تأتي ذاك يسعى ومامو وكل من بينا للمورة زي زونا كي كسعى من قال لكو من فهمتكو قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها عبيد الله بن عبد الله يسير ما جاء لنا أنا عائشة كل شيء مثلا ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ما shiga لنا na عائشة sai nace ba za لا باري rashin lafiyar da banzan Allah ya yi ba har ya duniya yana sai ji labari me ya faru ya yi aka yi yin annabawa sun gamu da rashin lafiya ko ba sa samuwa sukan kuma ko ba sa kuma duk sai ina son ki ban labari mana yana son ya san wani abu game da rashin lafiyar manzon Allah me ya faru yaya aka yi ne je wajen Aisha radiyallahu anha sai tambaye ta bala ta ce za ka ji labari kuwa zan ka labari ka tamba ka yi tambaya inda ya dace a yi ba ta ce fakulan na biyu sallallahu alaihi wa sallama sai ta zo tana ba shi labari duk tafsir da kawo dalla dalla tilla tilla tana ba da labari ga abin da ya faru sai ta ce abin da ya faru ne fakulan na biyu sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah jikinsa ya yi nauyi ba shi da lafiya bai iya ya fita yi mutane sallah ba faƙala sai ce a sallan na duk da cewa manzo Allah na cikin rashin lafiya abin da kamar zai ce mutane su yi sallah kuma an samu yi sallah kuwa ko na la sai aka ce a a sai muka ce a a ba ayi sallah ba wa hum yantazirunaka musulmai na nan suna jiran ka fitowarka suna jiran ka ya rasulullahi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala to annan sai manzo Allah ce da uli ma an fil miqdadi saboda jiki zazzabin yayi zafi sai manzo Allah ce to ku zuba min ruwa a cikin makai ko ran kusa sai kika zuba ruwa ko roba ko biki ko makai kafa'alna na na aisha ce sai muka aka zuba maka ruwa fasala sai manzo Allah ya zuba ruwa jikinsa saboda zafin zazzabin ya yi sauki haka da ruwan sanyi haka zuba zazzabin zafin sai ya ثم ذهب liyazuqa fa ughmiya alayhi da manzo Allah ya wanka ya zuba ruwa cikin shi yan kamar ya dan ji dama haka zai yunkura haka sai fadi kuma sai suma thumma afafa sa'annan sai ya farfado ya taso fa qala yana farfadowa ba abin da yake sai ce a sallan nas mutane sun salla kuwa kunna la sai muka ce hajji yanzu ba ai sallah ba wa hum yantaziruna suna jiranka ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce da'uni ma'an fil miqdadi sai ce zuba min ruwa kuma a cikin makayi in ko ruwa ko ko tsire ko wani fa fa'alna man take sai aka zuba manzon Allah ruwan sanyi din فاغتسل sai dai zuba ruwa da kinsa kuma dan aji ya ji sanyin zazzabi din ko yake samun karfin fita ثم ذهب لينوء فأغمي عليه sai manzo Allah ya yi yunkura zai tashi haka sai kuma ya kuma to na kenan to bi kuma afafa sa'annan sai farfado wa kala yake a sallan nas mutane sun sallah musulmi sun sallah kuwa kulla sai suka ce la wa hum yantaziruna ya rasulullahi a a ba a yi sallah ba har yanzu dai ana jiran fa qala sai ke da'uni ma al-fil miqdadi a zuba min ruwa a cikin makari ko kuwa inda ake zuba ruwa kwafa anna sai muka zuba masa ruwa aka ɗebo ruwa aka zuba aka ce mutum rasulullah ga ruwan an kawo fa sai je zuba ruwa da kisa don a ji saukin zazzabi ثم ذهب لي نورا فأغمي alai sai je zai yunkura ya tashi haka sai kuma ya sake kuma ya أفاق فأني يفرفر فقال أصلى الناس مثل ما يجي Mutane sun في to nawa kenan? فقلنا لا وهم ينتظرون ثم في آآ حيا بلسنا جرد يا رسول الله قالت من عيسى والناس وقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتي موسى علينا نوت سنسى رؤى مصلاتي سنى جرى فتو والمن ذا الله صلى الله عليه وسلم دون أي صلى لصلاة العشاء الآخرة دون أي صلى العشاء قالت na na aisha ta ce Allah ya kara maka da amin fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr an yusalli bin nas sai manzo Allah ya aike sai kai a je a fada ma abu Bakr ya yi mutane manci ai sallar ta ba zan iya fitowa ba kenan abu ya ya ya ya gaga na yi kokari zan fito na yi wa to nawa to uku ko ko duk da yiwu ba a je a ce masa na abakar ya yi sallar fa'atahu rasulullah dan aikin da manzon Allah ya aiko shi sai zo fa kala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'muruka an tusalli bin nas inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai tabbas jahe babu ko shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'muruka an tusalli bin nas yana umurnin ka kai mutane sallah ba yana shawara yana neman shawara ka ba wal ara bil amri ya amurka ma ma'ana ya amurka yana umurnin ka yana umurka ka kai mutane sallah fa qala abu bakr wa kana rajulan raqiqa abu bakr kuma ya saka shi mutum ne ba shi da karfin hali in ya tsaya na matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuka baya iya yin karatu ya umar salli bin nas sai abu bakar ya umar sai mu mutane liman abin da ya hana manzon Allah fitowa din zai hana sai na bakar ne sai ya iya karatu ma manzon Allah na zazzabi ya saka fitowa abubakar ne sai matsayin manzon Allah karatu da zai zai kuka in in ya kuka sai kowa sai ce an gwar umar kai kana da karfin hali sai mu mutane sallah manzon Allah yana umurta sai na abubakar sai na abubakar yana umurta wa sai na umar قال فقال عمر سيدنا عمر يقول anta ahaqqu bi zalika kai ka fi cancanta kai ma mutane limanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga inda abai ko annabi Musa Allah ya ce zahab ila fir'auna innahu kaza fa kaza kaza kaza qala sai ce Allah af arsil ma iya haruna arsil ba قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي حكى يقول انت في kaka je ka isar da manzanki da ce ya Allah a ba wani kuma manzanki an annabci manzanki yanzu duk abin da aka ba ka kai ne sai kai ne kowa na kowa na yi malamin ko shehu ko kasar da awon kamar سيدنا موسى شيني رسول الله كما من قول من بني من قول الأزم من الرسل لا لا تي لا إنه قال كيف أدل فليس قال رب اشرح لي فجري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا سيدي آية هو أفصح مني لساني أي آرون أياتي لفصاحة وأخي هارون هو أفصح مني هارون كم وانا هارون يأتيني فصاحة يزوع يزوع bayan sai ka zo kai wa'azi ka zo kai karantar sai ka ce ba wanda ke sai kai kai ne mai kamala ku ne masu kaza wa ne kaza kaza kaza ga manzo Allah ne cewa sai Abubakar sai na Bakar kai mu mutane sallah sai na Bakar ya ce sai na Umar duka mutane sallah sai na Umar ya ce kai ka fi cancanta qalat nana Aisha ta ce فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام سي أبو بكر ده كرسن هني يمس صلى وإنه قانكين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة وسي وسلم كما سيما الله يجي صوتي يجي صوتي رزبه فخرج فخرج بين رجلين سيتي تؤتيته sai manzo Allah ya fito tsakanin mutane biyu ya ji wannan na rike da nan wannan na rike da nan ana tafiya kafarsa na jan kasa ahaduhuma al-abbas dayan sayyidina abbas sai ta kifa annabiyu sai sai manzo Allah da yaji sauki sai sai a fitar da shi a dauke shi a fitar da shi masallaci sai aka saka shi tsakani yuhada baina rajulaini haka aka ce wata wata riwaya ana jin an dauke shi yuhada baina rajulaini mutum biyu su dauke ka wannan ya rike nan wannan ya rike nan ka da ka su kana tafiya kafan kana jan kasa sai ta ce ɗayan mutane dai sai na al-abbas sai take fadin sai take fadin su take fadin sunan ɗayan da ɗayan biyu لصلاة الظهر زعي صلى الظهر wa abubakar ne salli bin a lokacin sayyid na abubakar shi ke sallah wannan kwanakin sallar azhar ta zo ya ci gaba yana limanci sai ga manzon Allah yayi fama dai har ya fito walamma ra'ahu abubakar zahaba liyata'affar sayyid na abubakar ya fara sallah yana limanci sai ga manzon Allah ya fito sai ya zo zai ja da baya don manzo Allah zai tsaya matsayinsa dama ara masa aka yi aro yayi hmm. ba haka ba ne ke masa aka yi yi in ba haka ba yana ganin bai isa ya tsaya gaban manzo Allah ya salla ba amma manzo Allah ce masa bil amri kai yanzu ya isa kuma ba saba eh, me yasa ya isa yanzu umarni bai isa kuma ya saba ba kaga wani rashin isa kuma ya zo na bai isa ya saba umarnin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya ce dan abu ba bai isa bai dace shi da manzo Allah ba to ga kinan manzo Allah ya kawo umarni nan baka isa ba kuma baka isa ka saba ma umarni ba ya za ka yi kenan sai ka yi sallar haka mun gane ko eh haka al'umma take lokacin da take cikin kyakkyawan niyya lokacin da take cikin fuskantar Allah madauki sarki lafiya aka sa gaba ba duniya aka sa gaba ba fa'au ma'a ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya akara sai manzo Allah ya masa ishara kada tsaya wajen ka ci gaba da sallah wa qala lahumma ajlisani ila janbihi waɗanda suka ɗauko shi suka fito da shi ku zaunar da ni gefen abubakar fa ajlasahu ila janbi abi sai suka zaunar da manzon Allah gefen abubakar وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم إذن سيدنا أبو بكر يزمو ينا قوي من الله صلى الله عليه وسلم من الله نا زوني سيدنا أبو بكر ناس أي سيدنا الأمة صلى أي أنا قوي أبو بكر أبو بكر قوي من الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله عبيد الله من رواية فدخلت على عبد الله بن عباس yake sai na shiga wajen sayyidina abdullahi dan abbas fa qultu lahu ala أعرض عليك ما حدثتني عائشة بن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم yake da lajiyar ra'a da dan abba gani ce ba za ka so na baka labarin abinda na na aisha ba labari ba dangane da rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala hati yake kawo fadi ina jin zazzabo fada fa arabtu haditha alayhi sai na kawo hadisin abinda aisha ta faɗa min kakan baki daya fa ma an kara minhu shay'a yace bai mutunta komai ba cikin abin da na faɗa maka غير أنه قال يتي سيدي عبد الله بن عباس يتي أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس ka faɗi sunan mutumin da ke tare da abbas ɗin nan kultu na sai nace a a ba ta faɗi sunan shi ba kala huwa aliyu eh. sai da shi ne don ba ta so ta faɗi sunan sa ko بل قال المؤلف رحمه الله الشارح رحمه الله سبحانه وتعالى فيه فوائد إذا حديثا ولنا لما تكلم إن بين فائده وزي ما منها جن فائد وجن فائد فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا أنا بيّن فضل سيدنا أبو بكر وترجيه على جميع الصحابة رضوان الله عليه الأجمعين إذن ورنا حديث ينعلون الدرجة سيدنا أبو بكر ينعلون كما يأتي تأيان سيدنا صحابي الكتاب أين محل الشاهد من الحديث إنا محل الشاهد في الحديث Ka amara abubakar an an yi sallah bin nas sai aka ce abubakar yayi mutane sallah ma'ana ce isharar ce da cewa shi ne zai zama khalifa manzo Allah baya take sallallahu alaihi wasallam wa tafdilihi kuma manzo Allah ya fifita abubakar وتنبيه على أنه أحق به أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره ما في تنبيه cewa. tun da shi ya fi cancanta ya yi nan in ba manzon Allah kalama da iya yana gida da ya fito ba kenan in manzon Allah ya bar duniya wa ne ya cancanta ya zauna kan kujerar na Abubakar wannan ha yake hadisin na koya mana أن الإمام إذا عرضه له عذر من عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم وأنه لا يستخلف إلا أفضله إذا حديث الله كرنت الدم إن لي من يسامى سلسل وانا حالي رسول الله في أبوك فيها بذيك استوى يصلى با سي ندى خلافة سي ندى خليفة سي وصل كوان زي زي مصلى كما يتي كده وشي كقوة سي وان دي كقوة وان دي كغنياتي من قال يقول ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه yace hadisin kuma kaman yadda ya nuna darajar sayyidina abubakar yana nuna darajar sayyidina umar ina mahallin shahid a ciki da sayyidina abubakar yace umar kai musu sallah mun gane ku ya fada ne dan kara irin na Baha'u irin ta ke, ko ya fada ne akan gaskiya da umar ya shiga baki kenan akan gaskiya sai fada ku لأن أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى غيره سبب سيدنا أبا بكر من Allah bai bayyana ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانعه يتي حديثنا قوي من السواء إن مسلم وان يتيتا يتي بكتين in ka tabbatar da ya fi ka sai ka ce a a karka karba sai ka ce a a karama kalla za ka zama da ai fi kai ka fi tantanta. kai ne ka fi tantanta. kada kai maza yana cewa jin kai shi kenan kashe ka don kana so ka iya yi mati ko kana so a ce ka iya karatu ko ana so kana so a ce ka iya kutuba ko kana so a ce ka iya wa'azi ko kana ce a a sai ka ce a a sai dai in akwai abin da zai sa lalle yana cewa kai din ka je kai mun gane ko wa min ha jawabu sana'i fi wajhi liman umira alayhi al-ijab wani fitna yace hadisin na nuna mana cewa halatti za a iya a yabi mutum kan fuskan idon sa in aka aminta cewa ba zai shiga gururi ba sai dan ba zai masa illa ba liqawlihi anta ahaqqu bi zalika liqawlihi anta ahaqqu bi zalika ba yabo bane wa amma qawlu abi bakr li umar radiyallahu anhu anhuma salli bin nasi فقاله للأذر المذكور وهو أنه رجل رقيق إذا أبنت إذا يسمى عمر كيسان الله فبدا أذر من التسارة في بعض الأكثر في الحديث أو في الرواية أنا آية تفي إذا ما أبكر عمر كيسان الله أبو بكر بزيء يا بني إيه من إيه من زعل الله بزيء يا من لك الكسر فيه كوكا بزيء يسرات بزيء وما قال أبي بكر لعمر صلى بالناس وهو أنه رجل رسول القلب كثير الحزن ليوم ليوم أبنا ليكوكا في قيامة من الله صلى الله عليه وسلم والبكاء لا يملك عينيه بعضه هي تنكر في الادان وصلات زبر هوائي وقد تأوله بعضهم على أنه قاله التواضع والمختار ما ذكرناه إذا وقت في آه، أبو بكر يا جبات عمر ميدين هنا التواضع أنت in ka ce a'a ba dan ya nuna tawazu an ci ba ganye a Umar ya fi shi karfin hali shi baya mazakar kansa da ya shiga ba zai fara sallar sai kuka قال أبي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة لأن عائشة في فرصة لمنزل الله عز وجل يسامح ينازل ميمونة رنن جرك ميمونة بنت الحارث فاستأذن أزواجه أن يمرب في بيتها na na aisha ta ce da zazzabi ya zo manzo Allah ya zo maka yana gidan maimuna jinkin ta ne to amma manzo Allah ya fi son a yi masa jinya gidan na na aisha sai ce mu tafi ku ɗauke ku tafi da ni sai ne ni izinin matarsa matarsa da sauran iyala za ku yi min izini na je gida a kai ni gidan aisha na yi jinya a kai أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم خير الخلق اجمعين ko sai ce za ku yarda mai nuna za ku yarda حنا za ku yarda ni zai hana ku yarda ne a je gidan al'aisha na fi son na a yi jinya a kan sai suka ce ko ne zai faru ne ba za mu yadda ba ko suka ce ne suka ce shi ke nan babu komai mun ba da izini a tafi dai في نونا تيجي لا في نونا قاتل رجل لا في نونا كذا كذا كذا كذا بس نونا ثالث وقوة ثالث أكيد من ذلك ما جينا جينا أنا ما تجينا قوة كذا زيارة أو ذا ده هذا بني إذا ما تعرف مشارك فيه أما كين ده قاعدين ده من ذلك الله يبغى ما يقصو ده شو كتير كم أبين ده من ذلك الله يجي ما جاي يقول كيف تفهموا البركة كيف تفهموا البركة بقى كيف تفهموا البركة قالت فخرج ويدله له على الفضل بن عباس يتي سمى الله يا اي هل يسنا دوغيسا فضل بن عباس ويدله له على رجل آخر كما ايام هل ناكر وانا مكون هل يزيد بعد كرا سنا علي وهو يقص برجله برجليه الأرض أنا تتيع بسيما الله سنه سناجد فهنا زاني فقال عبيد الله fa haddathu ibn abbas sai ubaydullah ke sai na ba ibn abbas labari fa qala asadu liman ar alladhi lam tusammi aisha huwa ali ko ka san mutumin da aisha bata san zuwa ka ba ke aisha shine ali in ne ta aisha ta kira sunan ali eh? Eh? kamar surukinta da ke ba yana jin nauyinta abin da ya faru shi ne lokacin da aka yi hali ta tulfi sai matsala madina sai da ta giba manzo Allah ya tambayi wannan ya tambayi wannan sai ya tambayi aliyu to ali da mummunar magana ya faɗa ba ganin manzo Allah ya takura ya shiga wani hali sai ne ya والنساء سواها كثيرة كتنبيه بريرة مغربية فالنساء سواها كثيرة يا يا ذاك كافر مثلك كما كان أما كتنبيه بريرة نعم da aka tambayi barira sai aka samu ne waraka wa ya tura a ji a tambayi barira sai na aliyu to sai malamai suka ɗauka cewa wanda ya ku ya tuka ba sai kuma ya yi tuka nan ya tuka ba ganin ne ya manzon Allah zai takura zai shiga fatin rai cikin takura haka yace wal nisa'u siwaha kathiratu Kuma mata eh, mata na da yawa ga mata da yawa ga mata da yawa da yake wa ah ba da su koyar kita ya aure sai tsara na ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ذلك ذكرى ذاك لهم وشين أكثر شيء تجبع ذاتي حق تجبع ذاتي حق da tana gani kamata ana tambayar sai na ali ya faɗi fiye da abin bari ma mata faɗa ita ta manta cewa sai na ali ya ma fi damuwa da manzon Allah halin da manzon Allah ya shiga to sai ga in zai zancen mace ne magana ce ta mace da ne ta da ne ka ga ma mata da yawa a wurin sama ko ka samu sanyin ran a nan bai ce fa a ce ta ba mun gane ko an zalika bai tabbata ba ko eh eh eh a ke wanda ka ce manzo Allah ya kara laifi kai eh ما ما تسمع حكا كما وهذا يستدل به يستدل به من يقول كان القسم كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه في الدواء يقول ونن نيمن إذن إذا الله يعين. suka ce a ce rabon kwana ma wajibi ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sun ce ba wajibi bane wajen manzon Allah yana da da dama ya je duk wajen wace ga dama a wai suka ce a'a rabon kwana wajibi ne a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dalili suka ce ga su ga inda yake so amma ba ranan ba na ke sai da nemi izini inda rabon kwana ba wajibi bane sai ya nemi izini kama yajibu fi haqqina kamar yadda yake wajibi ne akan sauran musulmai ولأصحابنا وجهان أحدهما هذا والثاني سنة yace malaman shafi'iyya wai sun ce wajibi ne akan manzo Allah wai sun ce rabon kwana sunna ce akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'muruna hadha wa qawluhu sai suke in ya zama sunna ce akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me ya za a roki wannan me zai sa ya nemi izini ya ya roki izini wajen iyalansa da kuma cewa Allahumma hadha qismi fi ma amliku ala al-istihbabi wa makarim al-akhlaq wa jamil wa jamil al-ikra in aka ce rabon kwana ba wajibi bane a ga manzo Allah dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya nemi izini sai aka ce saboda ya nuna musu kyawawan dabi'u saboda kwantar da hankalinsu saboda ya mutunta su don an ce wa ashiru hunna bil ma'ruf mun gane ko wannan tawili ya sami shiga wa fihi fadilatu Aisha radiyallahu anha wa rijhanaha ala jami' azwajihi yake hadisin kuma na nuna fadalan na Aisha akan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mahallu shahid a cikin hadisi eh da yana ne da yana ne da zai gini a wajenka eh to ina mai ke nuna falala wata kila ita ce ta iya likitanci ne su ba su iya likitanci ba ya zai aimar likitanci ne likitan ce ko zai zama falalar ta ce ko aiki sana'ar ta ina aka samu falalar to in ya zama da sauran matan ba su tana da mata uku ko hudu sai likita ce zaura da ba likita shi bane shi ba ka da lafiya kana san sai a kwana ka mutu ba sai a je wajen likita ba eh to abin da ake naka da a shi ne da a ce likita ce shi yasa aka ce a je ya nemi izinin su za a je jinya sai ya nemi izinin za a je jinya sai ya nemi izinin su ba ku da kan za su ne me zai hana a kai wajen ba ga bane hajjar zuwa sai nuna cewa manzo Allah ya fi samun kwanciyar hankali a kan kenan to shi ne malai ce wannan na nuna fadalan na aisha akan matan manzo Allah duk waɗanda ke tare da shi wannan lokacin me yasa ya kawo wannan kaidi yace waɗanda ke tare da shi wancan lokacin wa kullu tikkan وكفت لغة كوتانية إيمان عائشة رضي الله وهذا لا خلاف فيه بين العلماء يتي باب صعباني أكان ما نميت وأن ما تكون من الله ولا ترى ما لا أعرف ساتيك من الله تسلسل واختلفوا وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة حتى في أي تعبارين أكيد بنزل إذا نعم عائشة بنعنى خديجة رجل الله عنهما وإن كتين أنا عائشة تاسي حاليا وإن كتين آآ خديجة تاسي كبدا دم لما لنا عائشة تزور تهي لوكتين da komai a ce yasa ba za a iya yin yanke cewa za a zama khadija ba me yiwuwa da akwai khadija za ta fi yin malik me yiwuwa da akwai khadija a ita za ta fi yin malik to sa malamai ko kari juna ilimi wani suka ce ayi manzon Allah ya fi son Aisha wani suka ce ayi manzon Allah ya fi son khadija to in za a yi mukarana sai a yi mukarana a gani waye zai iya yin mukarana bi kuke zahafi ya kawo fadalan a khadija sa'annan ya kawo fadalan Aisha sai ka bi shi hadisan baki daya sa'annan ka hada ka yi mukarana ka gani wanne mai zai rinjaye wani na ra'ayi ta faɗa cewa ya manzan Allah yanzu titi da motocin kawai da titi sabon titi ba wani ne ya ce titi da motocin sabon titi ake sun za ka baka baka baka baka وترى انا لك في إيه؟ ما بقى تبني فك دا مدوي في امور ما أقول لك انت الله مكن يلقو تكفيتا تبي الله مكن ينو تكفيتا أقول لك بعرف بعرف في مجلس بعرف ما ما احد هاي في أقول لك بالضبط sai an tara hadu san balkita in yanzu mana أقول لك ne in aka zama kuma nasoshi guda uku fa

Ita wannan magana ta ka ba a ce na ta riga yake da kuwa ne tsawaye da suka guda maka haka bai muka haka ba shi ne magana ta kuka ba haka bane magana ta bata ba da a ce na ta riga manzo Allah kamar da Khadija ta riga sa'an ne ta kawaye suka zo aka saya kuma ko aka yi cikin kuma da shi kasa ne in suka zo a yau zama in wannan za a in an yanka ka zo a basu kuma za a ce kin na fito a yanka don su a ba ba ya haka bane bai kama bane haka ce ba bai kama bane ni kama za a yi ni kama sai a yi da ita mahaifin ana to lokacin da manzo Allah ya zo yana yabon uban da mahaifin Aisha kuma fa ubarka shi ne samun nani in kuma su gani in ya fi ta kada ku takura abubakar ta za ta za ta zai bane da zanzan abubakar kuma fa an yi yadda bai kayan ta an yi ubarka eh? kan wa ake magana wannan duk ba za a iya fitar da fadala ba sai an tara sai ka tsara tattar zaman na na Aisha baki daya duk wani abin da ya shigo ya zo cikin na na Aisha duk abin da ya zo kan kodar da na na Aisha daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk abin da ya daga na Khadija daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tun daga farkon shiga musulunci tun daga farkon zuwa mala'ika Jibrilu da dakuruni dasuni abubuwan da ke tara kenan sai a ranjiya a ranjiyar da bangare zuwa bangare إذا جاءك جاءك في إقرأ قال ما قال ما أعرف فرق ما تكون دوسيا وأكل هذا الدين المصري دوسيا مع أنه كبير من ذلك الله يزينا مصرقة يتي جنبوني جنبوني وأن بينا نون الدرج أقول أبنا نون الدرج لك أما بايا نون الشوكات ونفاق ألاك أيوة السن إتفكي أكا سني إن آي جزي إذا ما دعي أكا وفي هذا علاقة الكتب في كتب تقيد يريد ذنبه من ذنبه بعثي لو كتب لعنى نفديدة لعنى نعائشة بأن البحثون بس على كتابي في أقوى السلسلة كمان يجب أن يكون الله لا يجب أن يجب الكتب بأن البحثون بس على كتابي في أقوى السلسلة كمان يجب أن يكون الله لا يجب أن يكون بعد ما يعمون الدرجة باب كل شتى أما يعمون أصيبه كالصواني باب ولم يجب أن يكون الكتب كان من لا يكذب جذروني جذروني تسعد نفسها بإتماد مكيناته فأقول لك كنا كاجوها أي أبات الله في من بيتي إذا كباك أبيتي يزيد لنا دار كرا كنا أقداد على أمر إسراء فعن من يجاوه يجو رنجا مسألة تجو إتماد مكيناته إذا كان يا الله لا يتجيك الله أبدا ما أبدا أمره دنيا ما يمنى الجرد ما نعيش هذه بقية منك فعلا كنت معاكم طبعا مغني لكن فرح كتير لما ما في هذه البلد وانا حد ما يركز على ما لا يرجو ان تقعد في الانسان سوى ما لك الا يرمى بعثوا صوتها كاعد الارض واحد كما تتبارك كما في Thank you. ba za ka taba tsaye ta gaban abu a kan ɗaya ba ko ka zaɓe ko ruwa da kuma amma in kana kuka ce mana ce ne eh abin da nake so a zaɓe da ke ne akwai wani abubuwa da kuma wani kan da daraja amma ba a yi da amma in kana suka ce eh mana ce ne eh abin da nake so a fahimta shi ne akwai wayansu abubuwa da ke nuna kana da daraja amma baya nuna kafiwa ne daraja abin da ke nuna kafiwa ne daraja a ce wane ya fi wane ko a baka uku a baki biyu amma aka zo ana darajar darajarka da falalarka sai a faɗi duk abin da Allah ya hore maka yana me yake nunawa kana da daraja yana nuna kafiwa ne mai yiwa muka ciyar da darajojin ka sun kai ɗari in muka zo muka kuma fara bada da wanda sai kai ɗari da hamsin sai kuma ne har yanzu la tunafi qadiyatan wa anta mubtali'un bi qadiyatin ukhra tunafibuha in za ka tunaka ta mas'ala kada zama da kai ka banki da wata mas'ala duk inda za ka yi mukarana sai ka fi karkata inda na'am tun daga farkon musulunci mun ga wata dalilan Khadija muna tafiya ce kallah wallahi la yusri kallah abada wanda zai fito mana wara kasu kan Michael aka ji abin da aka yi har aka yi zabi duk abin da sai ba ke daga bayan sun gara su ba to daga baya kuma aka koma Madina aka yi wata daura da babu ita a lokacin waye ke kin daura ke kan daura mana Aisha to sai kuma a bijiro ita ne abubuwan da ya faru maka sai a ce ma'ana Khadija ai abin da yasa bidiyon nan ta samu wannan daraja lokacin ita ta aiki babu wata tare da ita balle ai mukarana ba haka bane haka ne ko ba haka bane na na aisha kuma a lokacin akwai mutum takwas ita ce ta tara to wannan yana nuna fifiko shi a kansu don su da ita suka zauna ba haka bane to sai saura na na aisha da Khadija to shi yasa malaman kansu suka yi sabani a lokacin da nake cin mulki nake daula ba wani sai ce na yi a lokacin da kake ci gaban amma a lokacin da muka haɗu wani ya wani shi ne ake cewa wani ya wani daban na aisha kaulan wahidan ta ƙara wa'auta me yasa saboda tana nan suna nan aka fi fita ta na na hadiza ita ka ƙarfi duk darajar da ya zo ya daraja ta ya nuna darajar ta da daukakar ta da babbar da Allah ya masa mun fahimci maganar ku ko ba fahimta ba to lakin yanzu da magana da na na aiki na sun shi nuna kaza kaza kaza kaza fasai manzo Allah ne ita da kanta take magana ba duk sa'an da ko magana sai an bare ni yanzu ne an aka wadance duk ba kawai su ne da za a nuna yana nuna darajar wani darajar wani darajar wani to yanzu ne aka zo ana nuna mukarana ga wani ga wace ga wace ga wace ga darajar wace ga darajar wace kuma zamani ke ake a cikin mulki ki ake mu gane ku zamanin ke ake amma kuma ana tunawa da yawa akwai da korona ko ba eh eh yace matsaloli guda biyu ne sai ka yi wa wacce ta fi daraja amma sai ka fi son wacce yace haka mai ka yi bayanu yiwu ba a nan ba fito da wannan yadda yake ya yi ko da yiwu ba sai ka yi wasu ta fi daraja ta fi kaza ta fi kaza ta fi kaza ta fi kaza amma kuma abu da yake so ne na rai ranka ya fi son wasu kana da mata biyu ko suna maka biyayya ko suna maka fitina sai da kuma wata Allah ya jarrabe ka mai fitina ka fi kanka yana faruwa kuma ya faruwa ka ga wancan ta fi daraja ko amma ba ka fi so to wannan duk ana jan hankalin mutane ne in sai a kai dole sai an shiga bincike da kana son gaskiya daga gobe sai ka je ka nemi duk littafin da magana na Aisha da duk littafin da magana na Khadija ko ka kalli maganar maganganun yaya suka fito yaya aka yi yaya aka yi yaya aka yi mun gane ko قال حدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال ابن شهاب wannan misali ya faru tsakanin matan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa nana Aisha ta fi an nuna an fi sonta amma akwai ku ce mata baki limaman da unguwan ku kauyen ku suka daura muku aure ni kama aka daura aure na waye waliyin ta waye waliyin ta Allah ina aka daura aure ku ta to sa'an nan sai kai wasu irin halawa aka raba ko irin goro ko kuwa suka halarci wannan yaya aka yi ba daraja ba ne da ka faɗi wannan na na aiki za ta yi daga hannunta wannan ana ce da ta almaziyya wal qa'ida anna almaziyya la taqtadi al-afdaliyya la taqtadi afdaliyya sai wani da niza wani wani bakabarwa da Allah masa amma ba ya nuna cewa ya fi duk da cewa wani nan ba shi da wancan mun gane ko kamar yadda muke muke misali na na fatima da na Aisha in aka daga hannu aka ce wa ke ke kake da ubangiji kowa duniya da lafiya kowa ta dara da hannu in kuma aka ce a'a yau ana alfahari ne da miki kowa ta fito da mijin ta a gani wa ke da mijin da kowa duniya da lafiya na ba su ma za ku bi wajen mijin da zai da nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar Uthman amma wani bangare na ka bullo ka ji kura wani bangare kuma ka zo don ka hakura da haka ne to ga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina aka daura masa aure a Madina a Makka ko wa ya daura auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Zainab yace Allah ne daura auren daga sama a cikin daraja iyayen Zainab duk da su kama kafa iyayen mahaifiyar Fatima amma wajen ne ga na daura aure fa zainab ta fi kowa duniya ba shi ɗaya ka faɗa da babban murya hmm. da haka bane wannan yana nuna cewa alwaziyatu la taqtabi al-afdaliyya hmm. kasancewa wani da da wata niba da Allah ya ba shi ko wasu ba ya nuna cewa ya fi wani ta kowace huska mun gane ko fifi ko ana sani ne sai an kuma sai an bada kuma abin da su game da wannan game da wannan sa'annan a auna a gani la ya maganganun masu tuni waɗanne maganganu suka fi su annan suka fi karshe dai in aka duba aka bincika aka yi la'akari za a iya rinjayar da wannan saboda zuciya ta fi natsuwa da maganganu da suka danganci wacce amma kana sai kawai ka ce ai kaza ai kaza ai kaza ba ba zai tabbatar da komai duk abin da ka tabbatar za a iya rusa in za ka tabbatar da abu sai ka tabbatar da shi bayan ka yi bincike ka gama bincike abin da ake faɗa قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أسباء ابن مسعود أن عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا عائشة الله يكرمك بابتي لما فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجهه إتي لبسير من الله نوي أنني من زبينه أنني استعذن أزواجنا أي مرض في بيتي ثاني من إذن يعني من إذن وجمع تلفا بل أطاوة جدانا أي مسجدنا بكتن دماء تلفا تجي فأنا كرينا لك يعني أكي أبقى يكون دماء تلفا أبن يكي حسن ذلك كما نتعرف إلا من إذن انت إن كان لك شيء سبر كان إذن تبا لما تهل أبن الزاق يدد إذا كان كما عبدت ورنت زي باتي كيف يمثل الحين إذا كنت مثل حين قليلتا إن الحسنات يدلقنا الضيئات أما قلت يسينا كينا نمي كينا من إليه بارك يسليك ما في جسو بارك يوم يوم في جسو بكي تريك لهم إذا كان يمين دلقنا فأذن له تيسوك بعد إذنه وخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين أخبات بن عبد المطلب وبين رجل آخر ينزل إلى الآية المسلمون على بني قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قال قال ابن عباس هو علي قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الزيت قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أسير بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك yace na laqad muraja'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ta kai kawo tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake Madina ce mahaifina ya duka ne sallah yace ya manzon Allah Abubakar ba zai iya ba ka sa wani ya musu sallah ya manzon yace ne Abubakar ya sallah yace ya manzon Allah ka san Abubakar ba zai iya ba a sa wani ya sallah manzon Allah ce je ki ce sai Abubakar تجد وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعضه رجلا كان مقامه أبدا لا وجد كرم في شيء كرم سنة لك ka san yabon da ya zama dole ko duk sa'an da aka rasa gwani wanda ya zama duk sa'an da gwani ya faɗi wanda zai zai ya أرجو أن يأتينا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وفي جسا نفسه من الله يكوت مع أبو بكر وندع يطوره قال أعتبر محمد بن رسول وعبد بن هميد إن رأيت كل الشيء في جبل سنة لما كان يقول لك أنت سنة لقد قلت لك أنت تقول لك أما جد كقول وانت da aikin hankalinta duk sa'an da munasaba ta samu sai za ku sun tabbatar da kanta amma ba haka bane sai ta yi kokari ta tabbatar da amma duk da sun ce manzon Allah ya masa ne mukarara ce ba ko قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري واخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال يسيرنا أنا عائشة تشيد من زق الله يشبه جدانا يمين أبا بكر فليصلي بالناس تسيم أبو بكر يوم مكان يصلى يمين أبا بكر فليصلي بالناس كيف أمر أمر بإفعل أمرني أن أصلي بالناس قال صلي بالناس wani lafazi ya fi karfi cikin umarni قالت فقلت يا رسول الله قلت يا من الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رسولك قلت يا من الله لم يثبت أبو بكر صاحب الكرب الحديث إذا قرأ القرآن لا يملك جمعه إن إيه قرأت القرآن بعد من نسيدان من تبليس هوى ينفوكا kama Umar da bar Abi Bakr kuma ma da sake ma wani Abu Bakr yana tare fanda qalat wallahi ma bi illa karaniyatu ayyaka ta amal ma bi awwal man yaqul kuma kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi abin da yasa nake so a kauce ma maka na tabbatar da cewa farkon wanda zai tsaya ya ga wannan farkon da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane sun yi umarci ya ne don ba manzon Allah bane malaka jibril ya gama saukowa ke al'amari ko ba ci gaba zai tsanin mu da Allah ba to sai ka namta da su su cewa ai wa jirgin shi za a dora ka ba ko da abin da kai sai ma abu ne ka san ba haka bane قالت تراجعته مرتين او ثلاثه yake sai ne ta samu kai ka wasu kan yin manzon Allah to biyu ko uku yake biyu kike a bakar ne ya manzon Allah a nemi wani mana abubakar rabu ya ta uku ni san da na Abu Bakar fa inna kullu sawahid yusuf sai manzon Allah ce ya ishe abin da kuma rinka ne sallah ku ne sawabu ku ne ya ishe mata abin da ku so kun naci amma ta ka naci kuma ba sai ka ce ba sai ta ba ko ko kuwa da zai na umar duk sa'an da ka fi ƙarfi kake ji to lokacin da ka fi rauni a hannun mata ba duk sa'an da kake ji da kanka wallahi ba ta lokacin da ke ta fi komai rauni a hannun ba haka ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sai na Umar in ke kai hannu ki sauki yayi mun gane ku sai na Umar na tsara da kan sai sabon da ba ba za su haɗa hanya ba haka bane wata rana manzo Allah na zaune sai mata su zo wannan ta ajiye yin da wani suna cikin da ya manzo Allah ya manzo Allah ya manzo Allah ba kun mai da kafin su ba ba ta ce tsoron komai zuwa duk matsalar da take wajen manzo Allah an warware ta zuwa kai sai ga sai na Umar ya tsaya yana tafiya yana zuwa da suka hannu ko ne wannan wanda suka kuje da wannan da yake da kai yana tsaya su ke nuna mutai manzo Allah na gaba ko ne ku ban yake yi saboda kai kana da tsanani manzo Allah ba shi da tsanani kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne suka nuna muku ne kai da tsanani wata rana kuma yana zaune gida الامر يا لا مي لما تنامي ما تنسى كمان تنسى كمان تنسى كمان تنسى كمان تنسى الامر يا لا مي بانا ثم تنسى ما من بيك رجع او او لكن من جاء الله سبحانه وتعالى ما تنسى فلا فلا يشايا دي تشايا دي مين اه تنسى بوك تنسى لا تنسى ما بيك تنسى بيك تنسى yace gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce ki shaya ji har ayi ba da ce ke ce sai tuna akwai yarsa a ciki halaka ya zo halaka ta zo yake wa za ka lamunce ta yi kusa da manzon Allah kan yamma da mutu ya za ta yi manzon Allah ya da ita sai ta shirya sabon aiki kenan sai ya zo shi gidan manzon Allah ta alaihi wasallam fara zuwa wajen wa Zainab ko ko a umma salama ba umma salama kai ka ka sauran yaro daga ta zuwa ummu salama sa'annan ya karɓa sai zo wajen hafsa ita yarsa ce ya zai sa'annan ke kaza kaza kaza kaza kaza ce dole ka ba da labari mun gane ba ka da yadda za ka yi da mace a kowane ne ba haka ba ne قال حدثنا ابو a b'i ابي ba. قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاه يجي لما صلى الله عليه وسلم نزلت الثاني سي بلال يزينا مرينا لينا ينا ينا كرا صلى فقال يجي ملوكه صلى يا اي كرا صلى لوكه يا فقال لك مو أبا بكر وليصلي بالناس يسي كتين أبو بكر يموت أن يصلى قالت فقلت يا رسول الله سجلنا رأي سجلتي سنتي إن أبا بكر رجل أسير سنتي يا رسول الله كاسم أبو بكر ما هي لك أسير حديث وإنه متى يقوم مقامك لا يطيق الناس إذا أي جزء سأل لي سيا مطيئك ثم ما يكون زي إيه بما متعني كراتي منا بلي كبار فلو أمرت عمر ماذا ذاكات عمر هنا بثاني صلى فقال هولو أبا بكر فليصلي بالناس نبيو فينا إتي فكيم أبو بكر يوم بثاني صلى قالت فقلت لحفظة في يزوك جاء كابت أو من جعلنا ذاتي أبو بكر ما فيه إياه إذا ماذا ذاكات عمر هنا Sake sujjiyarsu fi abokan Isallah. To, sai a isa jarar ɗabar mantu ana sallar sama, sai ta biyu wajen قال لو إن أبا بكر رجل وان وإنه حتى يقوم مقامك لا يسمع الناس في نفس حقه كيف من ذا الله كيف من ذا الله صلى الله أبو بكر ما في لك حركه هذه من أي مطعيك ولا يترك ولا يكبر متى مثل بما فلا أمرت عمر عمر إلى ماذا تأتي عمر فقالت له حق ذات جدائي كيلا فتصور أبا وكل ما ذات جدائي لا شأنك ما يسيك يتلا تسي ما يسينا ويتلا ما يسينا يسيك ذاتي وا ما يسينا ما يسينا كرف الحليل ما ذات الخير بني ما ذات الحليل أسينا أنا آي سنة كون حصة كبيرة كل منك كون ما يسينا أنا ذلك ما يسينا كبيرة كل منك فقالت له في عرض تازع عن أرضك dirce ya rasu lallai aisha ta ce ko abubakar ba shi da karfin hali ya tsaya matsayinka ba zai iya karatu ba me zai hana ka umar ya yi sallah وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف يجي لن يكون صواحب يوسف أقول ما ولما رأت من مكرهن ولما سمعت فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وأعطت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنا وقد فعل أيديهن وقلنا حاجة لله ما هذا بشر إن هذا إلا بلغوه قالت فذلكن الذي لوزن لي da suka je ai muradin aziz bin kuma bari shi kenan kamar kano da abu ya faru safi da yamma ya ce ko ina kauye imratul aziz turawi fadara annam fiha imratul annam fihi imratul aziz ana fata mata suna turawi fasaha annam قد شغفها هبة إنا لنراها في بلدنا. كيف تقول ذات ما sai ta ce a aika ma kawayenta yau ku zo za a yi kaza za a yi waje za a yi ku zo a yi a yi wuni za a ci abinci ta tattara ta tara su baki ɗaya kowa ta kone akwati za a je a yi abin alheri abin arziki sai da suka haɗu baki ɗaya sai ta shirya ta ce kara ta gaban an kawo alayyahu an kawo tamati an kawo tattafai an kawo komai ana yanka kuma ba kuma an ba shi da wuka shi da wuka da ku ta yanka za a yi abinci a ciki tana kowa na rike da wuka tana yanka abinci tana yanka ko ne tana yanka albasa da makiri ne menene sai su shirye ne su sake ka kije gaban su ka wuce kawai suka kalli kar sai ko komai da ya wuce kowa ta suka baki sai ta manta ka wuka ke hannunka tana tabbatar da manta da albasa da tumatir tana yanka hannunka sai suka nemo sai hasa lillahi ma hada bashar in hada illa malakul karim wannan ba dan adam bane mala'ika ne cikin mala'iku manya-manyan mala'iku yanzu kun magana na kama ko dan na ce farali kullal ladhi dun kullal abinda kuke ta surutu ke na kuna cewa ai ban yi nayi kaza ban kyauta ban kyauta ba sa'annan sai sai ka to shine manzo Allah ce mata dai kuna da kai kuma kuna kun abu kuna cewa. mara ababa in fa yusallu bin nas قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس وده رواية هو كانت في مغاني شو قط تتي حفظة تتيما من أن الله يسأل عمر يصلى ذيك فتاتي كبولا أبا بكر شو قط ويرو حفظة كاتر بكر بسيوا بجد أتي أنا أعيد ما هي تتنا سنة قبل قال فلما ما دخل في الصلاة فكي إذا أكد في ابو بكر يصلى يصلى يصلى يصلى يصلى يصلى يصلى sai shi zai fara sallah da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi sai kake haka to ce mun Allah ya Umar ya sallah sai ka fada ce mun aka ba ku to yanzu haka ta tabbatar da cewa duk yadda aka yi muna na aiki mahaifinta na gaba da قال فلما دخل في الصلاة take da aka ce abu bakar sallah yanzu ya haƙura ya zama dole sai ya shiga fara sallah وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه ثم الله يجي توكين بزمينسا وقام لماذا بين رجلين ثم الله يتاسي اكا اوكيشي اكا تلقيشي انا ايه فكيه مسلاتي ورجلاه كخطان في الارض كفاقوة تجراجي ما سؤال فرقا كنا جلسة قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه لما الله يشوف مثلا في ابو بكر يجي من قبل الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتعقب في جهاد بايع فقد مع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك ثم الله متى اشاره كالحياه كالحياه كذا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر ثم الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدونا ayyar abu na abubakar abubakar na zaune yana kallon kibla sai mu Allah ya zauna ina abubakar na ina dama ko ba tsaya ko bin liman da ladan liman na ina ladan na ina mamu na ina liman na dama eh mamu na dama liman mamuna ina liman na mai abun mamudu to a kan haka yanzu da liman gina Allah sallallahu alaihi قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا لما قال الله تبجينا موسى صلى هنا زوني وابو بكر قائما ابو بكر سمنا صحيح يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ينادي صلاه سلم من الله صلى الله عليه ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر وتعليق ولا كوي سلم ابو بكر معنى كنا من سأل الله مزيح يتجا مولي السبا زي كبركم يسي أبو بكر يريمي يتجا مولي السبا لا أبو بكر هذا ما لا ذي كنين سبو دمتاني da a ce in liman ya daga murya muryarsa mutane za su ji ba mai ke hukuncin ladan eh ko in aka yi su kuma fa ha malamai sun karu juna ilimi don gani da wancan wannan matsalar ko wani suka ce an tabbatar nan zance mafi inganci ko da liman na ji da mutane ina da shi ma ya daga murya suka ce sallah lafiya yi to wayan su malamai da suka ce in ya daga murya sai ba da kima suka ce sallah ta ko ya yi tsari abinda ba lallai ba ne mun gane ku amma da ke mafi inganci sallar ta yi sallar kuwa ta yi قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن يسوري وهون سند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن عمر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه نهوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وفي حديث المسلم فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان لا يسكت لما زق الله يزلزلي زلزلي في يوم يسكت توسد بشاز بشيء بالدنيا كده to wannan yana nuna cewa tarihin da aka samu na hadisai guda biyu ko kuna bin liman kada ku fara masa yin sallah zaune ko da kuna iya tsayawa ku yi abu ba haka manzo Allah ya faɗa ba to wannan kuma hadisi ya zo daga wannan sai manzo Allah ya bar duniya to an samu hadisai guda biyu hukunci guda biyu kenan hukumar mutaqaddim wa hukumar mutaakhir to sai aka dauki hukuncin da ya zo karshe aka sami hukuncin da ya zo farko mun gane ko akan haka tun daga wannan lokaci in liman ya samu lahura zai sallah zaune na mura da lafiyarsu sai su yi aiki da falata tsalifu a kuma sai su yi aiki da kisa abu abubakar wannan sai su yi sallar su tsaye saboda su wannan lahura ba ta hana su tsayuwa ba mun gane ko وفي حديث ابن مسلم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه جلد الى جنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يهيئهم التكبيره وانا لكم من الله لا مصلى ابو بكر يقول من الله يسمعهم التكبيره لا لا لا يسمعهم التكبيره بعدين لا ننسي بعدين لا ننسي كبيرة المتعبين كفرته إني من يبقى كيف تتجمل يسمع عجيب abinda aka hana shi ne in liman zai biya to kai mai bukatar biya ta wajen to da yake mm, magallaci ba yau za su liman ba yau mm, al'adu suna ne to maimakon ya yi sa za su yi kaladai sa sai aka cire lasu kan liman sai ɗauka ya ba ladan to sai aka samu abu ya zai da kuma zai da ba liman ya yi ji da mutane har baya ba zai zo ba to sai na tsaye daga zuciyarsa sun lasu ka ko kowa ya ai jami'i bayan musula na da ko ba ai jami'i bayan musula وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر الى جنبه وابو بكر يسمع الناس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام وهو السلف قال وحدثنا ابن نمير وألفاظه متقاربه قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم من زعل الله يا أبو أبو بكر يا من كان يصلى أتمشي ولا من زعل الله الله ولا من زعل الله في أبو بكر يا زمن في يومك حرف من زعل الله يجي الدنيا يجي تشوف وجه اسمه سيدنا أبو بكر يسأل كوما هنا سيدنا من زعل الله صلى الله عليه وسلم قال عروة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يقوم الناس لكي سيما الله يقول سيما أبو بكر هنا ممتعني لمن فلما رآه أبو بكر استأخر سيدنا بكر يقول من الله يقول هذا بايع فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت ثم جعلنا مثلا يقول إنك تكذب قد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هزاءه هزاء ابي بكر الى جنبه لمن الله يجيب ابو بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر sai abubakar ya zo yana koyi da manzo Allah mutane kuma na koyi da sayyidina abubakar to yaya aka yi wannan sallah abubakar ya fara sallah yana liman ya tsora ya mamu manzo Allah ya zo ya shiga sallah ma mu da baka ja sai shi yayi liman sallah ta zo da yi ba ha dai eh kusiya ce ko ko ko a'a me kake dalilin da ke zuwa kusiya ce ها منظومة مستهين إليه ba mun kan ta ta ci da ko da manzo Allah ya ta bi sallah ba ai ba bai ba ya Abdul Rahman bin Auf Allah ina ma nan mutsayi manzo Allah bai sallah ba Kusurkiya ba ta zamowa da fadata ko kadarta, mene ne ne ke ke hujjar cewa wannan kusurkiya ce? in ya to in aya da in har in haka eh eh, eh. Ah. magana magana cewa ai bai zama ba tuku a'a bai zama ba tuku bai zama ba tuku eh, a ga mu'azir mai sai ke hujja suke yawo maka sofiya babu hujja haka kawai eh, mai sai ke hujja ga ala ala sai da abokan izini ku ce ya tsalla ba ma izini ba da ni

sallah ta yi ko ba ta yi ba a in ta yi ko ba ku siya ba ce in ta yi ba ku siya ba ce eh ah. ai ba mun ce ba ta abin yanzu ka zo sallah ta da yi liman kabarin harma sallah ta yi to ga shi abakar ya yi kabarin harma ko da Allahu akbar kan fara harama sannan manzon Allah ya fara sallah ko da fara ba manzon Allah ya fara sallah bayan ko da fara ba kabbara harma ba ta da me ne yau ne yau kuke kabbara harma eh a farkon fara sallah mana limanci ne zai dawo zai dawo kenan abu na bakar ya zo ya kabbara Allahu akbar ya fara sallah raka'a ɗari aka yi ba a yi raka'a ko ɗaya ba an fara sallah ko ba fara ba ya zama limani ko bai zama limani ba duk wanda ya zo bayan abakar wani lokaci ne ne ya kudin sa na gole manzo Allah ya shiga sallar limani ne kuma mu me yasa in limamin ne zai kudin tsaya ki gaba da sallar sa in manzo Allah ya shiga da sallar da niyyar limanci ne zai ma Abu Bakar isara ki gaba ki gaba kafin a yi wannan da sayar na abakar ya ji motsin manzon Allah sun wani a zai ja sai manzon Allah sai masa ne su gaba da sallar ya yarje maka ya kuma yi nan ke nan ya yarje maka ke nan sai na bakar ne ya ga cewa a abin da zai yi ba su shi ne sai manzo Allah ya ce kuma ba gaban sai suka zai a ce to shi ko da sai man ya dawo hannu wa kowa to imamu ya koma mana ya koma mamu a bar mu da samu ai ba fara ba ba ku tafiya ba sosai ba faɗa ba ya faɗa ne ta yi koma tauba liman ya koma ma a cikin sallah ɗaya an samu limamai biyu liman ya koma mamu mamu ya koma liman a cikin wannan sallar sallah ta yi dole sai ba dari bisa dari sallah ta yi babu jariya to kan wannan sifa hali da kasance kutusiya ce ta manzon Allah ko ko a'a kowa in hakan ya faru sallah ta yi anan da ake to wani sun ce ah, a yi hakuri wasu ke kusurciya ce wasu ke ba kusurciya ba ce ba haka bane ɗan abu ne ko a ce kusurciya ce ko a ce ba kusurciya ba ce malam kana da yancin ka faɗi abin da gada ma abin da baka da yancin ka ci kawo mana hujja kuma ka ce magana ka zaki kana da yancin ka ce kusurciya ce kana da yancin ka ce ba kusurciya ba ce darul hadisi babu hujja jari ko jari hujja to me ce ce hujja wanda yake kutusiya ce me ke hujja wanda yake ba kutusiya ba ce abinda muke kira kenan kutusiya ce me ce ce hujja kuma aka ce in an yi haka sallah ta yi kuka ce ta yi eh yanzu a limamin unguwanku ka yi kabbara sai liman ya shigo sai gada bayan liman ya ci gaba in yi sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba eh? a'a ya yi matsayi in ana sallah da liman sai alwalan liman ta warware ba sai wani ya ce shiga ba ya yi shiga sallah da niyan mamu ya zama liman sallah ta yi ko ba ta yi ba a lokacin a yi ya fita wannan hukunci ya tsara ya dawo zan mamu wannan ba wancan magana ba hujja ba ce na cewa hususiyya ba ce kai ne ka ce ban da manzon Allah ba wanda ya tashar da haka to me ke hujja me ke nuna cewa haka to aiki magabata ya taba hana haka liyu utamma ba liyu utamma liyu utamma saboda ai koyi da shi to gashi nan wani limamin kuma shi yayi koyi wannan magana kuma ka koma da mun baya da ya tsarin da ake son a gyara kenan ba haka bane abin da ake son a gyara kenan kace eh da wani ya yana shi liman yanzu daga baya abin da yafi kyau ne a tsaya shi ma mu a yi rabbi sallah ko to sai ya kiya ya shigo sai limamin ya ja miki sai ya ci gaba abin da ake ce sallah ta yi ko ba kai ba babu hujja kenan a ah, a ah. sai akwai su cikin bincike kenan kafin a samu hujja in ka ce hususiya ce sai ka kawo abin da ke nuna cewa hususiya ce in ka ce ba hususiya ba sai to kai ne kake da asali tun da zafi ya faru ko sai ka ce kai asalin magana da ka ɗauka ce kai magana ka ta ita kanta asali da wanda ce hususiya ce sai kawo dalili dalili kuma nasi zai kawo in ka kawo to ai dan manzon Allah shi ana tabarruki da sallah bayan sa ne babu wani kuma da zai tabarruki da sallah bayan sa to wani kuma zai yi shi ma da imamin gonsa yana tabarruki da sallah bayan sa ya amince da ya za ka yi sai ka kawo nasi da ke nuna cewa wannan kusurciya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nasi ko ijma'in malamai qala hadathani amr na kai wa hadathani al-luwani wa abdu bin umayd qala ne. قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد وحدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان ابا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه yace manzo a ah, sai na bakar sai musu limanci a cikin rashin lafiyar da manzo Allah bai tashi ba daga wannan rashin lafiya farka farka haka bin rafiqil ala yace sai da aka zo wata rana ana sallar ranar litinin wa hum sufuhum fi salati كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم يتي منذ الله لا تاج suna sallah sai manzo Allah ya ya kwaye da bali haka ya gan su safu suna sallah sai manzo Allah ya murna suka ce da muka kalli hukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna wasahu warqatul mushaf ka ce hukkan manzo Allah takarda ne falle ne na alqur'ani na mushaf saboda haƙƙi da da kalli da murna ثم تبسم رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم sannan sai manzo Allah ya murmushi zaka a ka san kasancewa yana dariya قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح من فرح يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم yace saboda manzon Allah ta sai buɗa ya gamu yana murna dukan sai da muka yi muka murna muka ji haka wa nakasa Abu Bakr ala aqibaihi ala aqibaihi yusalli li sila safa sai na Bakar dawo daga baya don ya shiga sahu ya bar manzon Allah wuri وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة سيزة سوى من الله زي فتوني أي صلى فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم زي من الله مثل إشارة كفك صلى كفك بقي صلى لا تسوى زي بكي قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخت سترة زي من الله يشجع سيرك لا بليتم قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك yake rannan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam قال وحدثني عمرو بن نافع وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس قال اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ana take karshen ganin da na yi manzon Allah sallallahu alaihi كشفت كثارة يوم الاثنين بهذه القصة اتكر كنت لي ممزع الله صلى الله عليه وسلم أرأي يبقى يبولي لابلي يجب ممك كليش يقوم ساكر فيوا كيف ينجي أغني ممزع الله كنا في الدنيا صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وحديث قال أتم وأكبر إذا حديث قال يا بكر قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الاعلى وهارون بن عبد الله قال